فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتمسكوا بالتقوى من أجل نيل المرضات قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ثم علموا عباد الله أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب التفاؤل وكراهية التطير فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره التطير والطير والتطير هو التشاؤم وهو من سوء الظن بالله والمؤمن مأمور بأن يحسن ظنه بالله فإن سوء الظن بالله من آداب المنافقين الذين يسيئون الظن برسول الله بالله جل وعلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قال الله عز وجل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فهم قوم هلكا بسبب سوء ظنهم بالله جل وعلا والله تعالى هو, هو, هو مدبر الأمر وهو الفعال لما يريد ولا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره ولا حول ولا قوة إلا به وهو العلي العظيم وإنكم عباد الله تستقبلون شهر صفر وهذا الشهر للناس فيه اعتقادات باطلة أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا أدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر فهذا إبطال للتطير بشهر صفر فبعض الناس يتطيرون بهذا الشهر يتطيرون بشهر صفر فلا يعقدون فيه زواجا ولا يفعلون فعلا حسنا ولا ولا ولا يسعون لما يعود عليهم بالنفع في حياتهم الدنيا من أجل التطير بهذا الشهر والأشهر كلها لله عز وجل والحقيقة أن السعادة والشقاوة مرتبطتان بفعل العبد فالسعادة مرتبطة بطاعة الله عز وجل فكل, فكل عمل فيه طاعة هو الذي هو الذي يحقق السعادة للإنسان والبلد الذي يتحقق للعبد فيه طاعة هو البلد الميمون وهو البلد السعيد والبلد والساعة التي يتقرب فيها العبد إلى الله ويكون على طاعة الله هي الساعة الميمونة وهي الساعة المباركة والعكس بالعكس فإن الإنسان يشقى بمعاصيه فالساعة التي يكون العبد مرتبطا يكون العبد متلبسا فيها بالأعمال السيئة وبالمعاصي هي الساعة, هي الساعة الشقية وهي الساعة التي ليس فيها خير له فعلى العبد أن يسعى لنيل مرضاة الله في جميع ساعات الليل والنهار وفي جميع الأماكن ويحسن الظن بالله جل وعلا فإن, فإن حسن الظن بالله كما قال جل وعلا هو مفتاح كل خير, كل خير قال أنا, أنا, أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وإن من حسن الظن هذا الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفعل الحسن والفعل الحسن هي الكلمة الحسنة التي يسمعها المرء التي تبعث في قلبه توقع, توقع نزول الخير والحصول عليه وهذا الذي ينبغي للمؤمن أنه يحسن ظنه بالله ويتوقع وقوع الخير فإن من توقع وقوع الخير ناله بإذن الله والبلاء, والبلاء موكل بالمنطق فعلى العبد أن ينطق بالكلمة الحسنة ويتعود على الكلام الحسن حتى يكونوا مجانبا للبلاء فإن البلاء كما, كما روي البلاء موكل بالمنطق وتمسكوا عباد وتدبروا عباد الله في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر فسمع كلمة حسنة فسمع إنسان إنسانا يدعو آخر باسم يسار أو باسم نجاح أو باسم ناجح فكان يتوقع نزول الخير بسبب هذا الذي يسمعه وأما, ال وأما الكلمة السيئة والتطير بها فقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وإن الشيطان ليذرأ في قلب الإنسان التشاؤم التشاؤم وسوء الظن بالله ومن وقع في مثل هذا فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أن من أصيب بشيء من التطير فليقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا حول ولا قوة إلا بك فهذا هو التوكل الحق على الله عز وجل فإن التوكل على الله هو الذي يذهب سوء الظن من قلب الإنسان فعلينا أن نثق بالله عز وجل وأن نحسن الظن بالله وأن نتفاءل بالخير في جميع أمورنا فإن من, من, فإن من سعى لطلب الخير فإنه يناله بإذن الله ولو, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فعليكم عباد الله أن تبرزوا في قلوبكم وتثبتوا في قلوبكم محبة الخير فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فليرى الله فليرى الله عز وجل في قلوبنا الخير يؤتنا الخير كما وعدنا عز وجل وهو ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا عباد الله بعهد الله جل وعلا وبوعده الكريم لعباده المؤمنين إن الله ولي الصالحين وقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه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 نسأل الله تعالى التقوى والهدى والأفاف والغنى ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala domin wasiyar Allah ce gare mu da kuma ga waɗanda suka gabace mu wanda kuma duk ya ji tsoron Allah jalla wa'ala Allah ya masa alƙawarin zai sanya masa mafita daga dukkan takura zai sanya masa yayewa daga dukkan damuwa zai azurta shi daga inda baya tsammani sannan mu kyautata zato ga Allah jalla wa'ala mu yi ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance yana son jin kyakkyawar kalma wadda za ta sanya fatan alkhairi a cikin zuciyarsa fatan alkhairi sifa ce ta imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan dukkan abin da zai kai ya zuwa ga fatan alkhairi kamar yadda yake kuma kin dukkan abin da yake na canfi da shu'umci da tsammanin saukar shari da tsammanin zuwan bala'i da jin cewar wato babu wani fata na alkhairi tare da mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi tafiya ya ji kalma kyakkyawa sai ya fatan alkhairi da cewa wannan tafiyar tasa za ta samu alkhairi kamar in ya ji an kira wani suna ya sa sauki sai ce Allah wato al'amarin ku sauki ya zo masa ko kuma yaji ji an kira wani najih sai ya ce ka samu nasara akan al'amarinka dukkan kyakkyawan suna da kyakkyawan kalma yana santa kuma shi yasa ne ake cewa shi bala'i an rataya shi da furucin mutum ne idan kai mummunan furuci to sai ya zamanto bala'i ya sauka a gare ka kamar yadda in kai kyakkyawan furuci sai alkhairi ya sauka a gare ka to saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana musaba da faɗan kalmar kyakkyawar kalma kuma musaba da ƙudurta alkhairi yayin da muka ji kyakkyawar kalma mu guji ƙudurin sharri mu guji shu'umci da yin camfin mummunan abu gashi muna fuskantar watan safar mutane suna da itikadi tun kafin zuwan musulunci a kan cewa shi wannan wata na safar wata ne wanda yake ba a kulla wani alkhairi a cikinsa saboda wata ne na rashin sa'a wata ne na rashin arziki saboda haka za ta ga mutane ba sa aure a cikinsa ba sa kulla wata tafiya ta kirki a cikinsa ko dukkan wani abu muhimmi mai alfani a rayuwa ba sa kullawa a cikinsa saboda wannan itikadi na jahiliya annab sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan mummunan itikadi ce babu harbin cuta da kashin kanta babu shu'umci wato babu shu'umci camfi kenan babu itikadin cewa akwai wata fatalwa babu kuma itikadin da mutane suke da shi akan watan safar shu'umci shine camfi da yanda mutum zai rinka ɗaukan alamu da suke nuni a kan cewa sharri ne zai same shi kamar yanda suka kasance suna yi idan mutum zai yi tafiya sai ya samu shekar tsuntsaye ya yi jifa tsuntsayen su tashi idan suka yi dama wato alheri zai zo masa kenan in suka yi hagu sharri zai zo masa wannan itikadi ne na jahiliya wanda yanzu mutane sun ɗauko hanyoyi daban-daban waɗanda bokanci da bokaye suka nuna musu na irin wannan wato mummunan zato da camface-camface da sunan cewa su ne musu istihara za a ce wai za a yi ma mutum istihara a duba masa al'amari ko sharri ne ko alkhairi ne bayan kuma Allah ya riga ya gaya mana wanda yake kuma shine hakika wa ma ta jari nafsun ma za ta gada ba wani rai da ya san abin da zai tsororta a gobe sun gaya musu abubuwa wanda ƙaryarsu ta bayyana a cikin abin da aka gaya musu amma ba sa tuba ba sa wasuwa. to Allah maɗaukakin sarki ya karrama mu da imani ya karrama mu da tafarki kyakkyawa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya assasa mu kan. aminci da Allah da dogaro da Allah da kyautata zato ga Allah da fatan alkhairi daga Allah ya nuna mana cewa mummunan fata da mummunan zato da canfi da tsammanin saukar sharri ko zuwan bala'i hali ne na mala'i hali ne na munafukai kamar yadda Allah ta'ala ya zarge su ya ce kun yi zaton cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai ba za su dawo ya zuwa ga iyalansu ba har abada kuka yi mummunan zato ga Allah kuma kuka kasance mutane halakakku shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zarge su da su da mushrikai yace na billahi dhanna sau masu mummunan zato ga Allah masu zato ga Allah mummunan zato to shi yasa Allah maɗaukakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisantar da mu daga dukkan abin da zai kawo mana munan zato ga Allah kuma ya kwadaitar da mu akan kyautata zato ga Allah wanda daga cikin abin da yake zaburar da mu akan kyautata zato ga Allah shine kyakkyawan fata daga jin zance na alkhairi idan ka ji kalma kyakkyawa to ka kyakkyawan zato da ita kuma haka wajen sanya-sanyan sunaye yana mutum ya sanya suna na 'ya'yansa suna da yake nuni ya zuwa ga alkhairi saboda suna da kuma da suna da abin ake furuci da shi yana da alaƙa da abin da yake da abin da zai samu mutum shi yasa ake so mutum ya zamanto kullum yana tsara alkhairi a cikin rayuwarsa ta hanyar sanya kyawawan sunaye ka duba ka ga waɗanda suka samu suna suna mummuna wanda wannan mummunan sunan yayi tasiri a cikin rayuwarsu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana canza ma mutane mummunan sunansu ya zuwa ga kyakkyawan suna idan ba su yadda sun canza ba sai ka ga tasirin mummunan sunan ya bi su to shi yasa mu kyautata wajen irin abin da muke furuci da shi da kuma mu kyautata zato ga Allah daga abin da muke ji mu tabbatar da wato mu sanya ma kanmu san alkhairi muna cikin hali wanda yake mai tsanani mummuna ko yaushe zaka ji ana cewa a harshen muminai suna cewa al'amari sai gyaran Allah Allah ka gyara mana to wannan shine abin da ya wajaba harshen mu ya saba da shi mu kyautata zato ga Allah kan cewa duk bacin al'amari Allah madaukakin sarki zai gyara mana domin Allah shine wanda yake lahul khalqu wal amr halitta da gudanar da al'amarin halitta a hannunsa yake shine yake juya al'amarinmu dare da rana babu wani abu da yake fita daga cikin ikonsa babu wani abu da yake fita daga cikin iliminsa ya san halin da muke ciki kuma in muka kyautata zato ga Allah to za mu same shi wajen kyautata zaton mu gare shi Allah ya ce ana inda zanni abdi bi falyazun nabi ma sha'a ina cikin kyakkyawan zaton bawa na da ni don haka yayi zaton da ya so gare ni mu kyauta don haka muna kyautata zato ga Allah cewa wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa na halin rashin aminci da halin tsanani da halin yunwa da halin rashin ruwa Allah maɗaukakin sarki muna kyautata zaton zai yaye mana kuma zai amsa addu'o'inmu kar mu gajiya da yawaita addu'a domin Allah ya ce ya ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad ya ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangijina ce musu Ubangiji ubangijina baya damuwa da ku da ba dan addu'ar ba to addu'ar mu ita ce za ta sa Allah maɗaukakin sarki ya canza halinmu ya canza halin mu kuma addu'ar yayin da muke yin ta mu yi ta da sifar yadda Allah maɗaukakin sarki zai karba addu'ar mu shine mu canza halinmu mu mu canza ɗabi'anmu mu canza alakar mu da Allah farkon al'amari a cikin wannan shine aminci da Allah da kyautata zato ga Allah kar mu bari mummunan zato ga Allah ya shiga cikin zuciyarmu ya ce ana ta cewa ai addu'a ana yi amma me ya faru wal iyadu billah mu guji irin wannan zato a cikin zukatanmu mu ce ana yin addu'a kuma Allah zai amsa addu'a sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana amma mu guji mummunan zato sannan mu guji wato al'adun jahiliya mu nisanci bokanci da bokaye musamman 'yan uwanmu 'yan siyasa waɗanda suke hankolan neman mukami da neman mulki mu ji tsoron Allah a nema ta wanda yake shine yake bayarwa walillahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir mulki a hannun Allah yake shi yake bada shi ga wanda ya so ya kwace shi daga hannun wanda ya so boka ba zai baka komai ba kuma bai san komai ba bai san gaibu ba waɗanda yake bauta ma baƙaƙen aljanun da yake bauta ma su kansu ba su san gaibu ba da sun san gaibu da ba za su kasance cikin azaba mai mummuna ba yayin da suke biyayya ga annabi suleiman sun ɗauka yana da rai ba su san cewa ya mutu ba sai bayan shekaru masu tsawo a lokacin nan da ya bayyana gare su cewa ya mutu ya bayyana a gare su cewa da sun san ilimin gaibu da ba su zauna cikin azaba mai tsanani ba suna tsammanin annabi Sulaiman yana nan yana tsaye a kan horar da su idan suka saba masa saboda haka iyayen gijin bokayen su ma ba su san gaibu ba don haka waye zai san gaibu babu wanda ya san gaibu sai Allah kuma Allah ya riga ya gaya mana wa hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu wajen Allah cike ba wanda ya san su sai Allah Allah muna roƙonka ka ba mu imani sadiki ka ba mu kyakkyawan zato a gare ka kuma ka amsa addu'o'inmu ka canza mana halinmu daga tsanani zuwa ga sauƙi daga tsoro zuwa ga aminci daga tsanani zuwa ga sauƙi daga talauci zuwa wadata Allah kai ne mai iko akan wannan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna na nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad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 وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بالطوائف الباغية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يسعون في الأرض فسادا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غي... اللهم اسقنا غيثا مضيفا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل واجعله قوة لنا إلى حين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله